Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a goma sha biyar ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. da kuma ta intanet a voahausa.com wa yau kuma kuna iya bin mu kai tsaye ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa a kan mita biyar a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni a sauran sassan kasar. Masu gabatar da shirin Jamila kabiyar Fage tare da Halima Jumrau. jiya alhamis 14 ga watan afrilu aka yi juyayin cikon shekaru biyu da sace 'yan mata dalibai a garin chibok a jihar borno nigeria Shekaru biyu kenan a jiya da waɗannan 'yan mata ɗalibai ke hannun 'yan Boko Haram an kasa kwato su, an kasa kubutar da su. yanzu haka na tsaye a tsakiyar garin Chibok inda kuma wannan dan shawa da ake ji na wasu mata ne wadda ke iyayen yaran ke na matan da aka ɗebe a wannan gari na Chibok ke nuna bacin ransu game da ɗabiya eh, da aka yau shekaru biyu kenan babu su kuma babu bayaninsu suna kukan kamar nuna takaici ne game da rashin gano ko daga cikin 'ya'yansu iyayen 'yan matan kenan aji alhamis a garin chibok a cikin ɓacin rai da kuma bakin ciki a lokacin wani gagarumin taron juyayin da aka yi tare da wasu jami'an gwamnati kuma a gaban haruna dauda biyu wakilin muryar amurka a yankin birni da yobe Muna tahe da bayanai da dama sannan kuma za mu tattauna wasu muhimman batutuwa da lauya Aminu Hassan Gamawa na jami'ar Harvard da ke na Amurka duka dai akan batun na 'yan matan Chibok. wakilan gwamnati da na kungiyoyi masu zaman kansu sun yi tattaki har garin chibok a jiya alhamis inda suka haɗu da iyayen a cikin filin makarantar da 'yan boko haram suka afkawa a ranar 14 ga watan afrilun shekarar 2014 suka kwashe 'yan matan an fara taron ne da yin addu'o'i ka taimake mu haka mu gama wannan hidima a cikin nufinka cikin sunan yesu shine mai ceto mu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 Yakubu Nkeki Maina shine shugaban kungiyar iyayen 'yan mata ɗaliban Chibok da 'yan Boko Haram suka sace. Ya yi jawabi ba sani ba sabo ba sassautawa a gaban jami'an gwamnatin Najeriya da suka hada har da gwamnan jihar Borno. Wannan gate da kuka shigo akwai mai gadi guda biyu a ciki, wannan tamotri na kwana ƴaƴa nan akwai elderly women da suna kwana tare da su a nan. Kafin yamma ina so in faɗa wannan babban kowa ya ji a Najeriya da waje. Kafin yamma kowa ya ɗiba guzurinsa ya gudu ya bar 'ya'ya nan a cikin makaranta nan mai suka ji. Idan sun ji cewa za a zo a ɗibi ɗan mata nan, yana da wayo da nan a bar su ko a ce musu su gudu. Abinda ya fi dame mu. Hatama wayan wayansu masu wayo iya an sanar musu sun aika aka zo aka cire musu nasu na jini su suka gudu da muna da rekod na waya nan duka mun zo wannan sakarci ne ba zan iya in ce daga local government kadai ba daga state government kadai ba daga federal ba the whole three arm tiers of government akwai abinda ana iya a ce rashin kula yayanan da aka tafi da su mun zo da kuka mun gani kayansu na leda an tara an je an kwakwace an ɓoye a ɗakin mai gadi a can da dare aka kwace cewa kar su fita har da wayansu su gaba daya an tattara suna kira mu a gida baba ga ana ana ana ana harbe harbe a cikin gari za mu gudu amma ga an zo an tara mu ana kwakwace mana waya mun ji wannan duka mun ji menene yasa za a kwace waya ba za su kira mu ba me yasa an hana musu gudu aka rike su a makaranta nan a zo a ɗibe su to mun ji an ɗibe su an tafi da su mun zo mun ce za mu bi sawo aka ce mu dan tara dari biyar biyar za mu shiga daji nan tare da security da jimiyan gtf da yan sanda da sojoji amma mu je mu kadu a wani kauye a can sulari abin aka faɗa mana mu iyaye muka ɗauka kori da mu muka fita muka bi waya nan mun je wancan kauye mun samu kamu iyaye ne wuzul mun kai ɗari hudu iyaye ne da yan uwanmu da suka bi mu ba security ka ɗayan ko ɗayan da ya bi mu muna tafiya har mun je har mun je gwalmiri har mun je kusa da wannan garin da ana ce fulajirin a can wajen madbe inda tushen an fara shiga sambisa kenan ina so mu yi lura da wannan wuri muna so mu yi magana mu a matsayinmu na iyayen yaya nan a ji muryarmu mu zo ana ta kakaɓe mu wai an ce za mu je mu fita mu yi palasa overredo sai ana ta papa ana ta kakaɓe mu na tara iyaye casa'in na zo na yi report a bamu security ya raka mu kama daga damboa zuwa biyu ana ta kama mutane ana yankawa mu iyaye ne kuzin za mu yi tafiya nan na nemi moto na zuba mutane na je can mu kadai ne ba a bamu security a nan ba mun roki a bamu banga an ce ba za a bamu banga ko su biyan jito da raka mu ba mu je a damboa an je an kama mu iyaye gaba daya aka sanye mu akan rana awa uku na ce me ya faru ne tafiya mu sanane ne wajen siyo namu na cibo ku kira su ku ji bau da service a tambuwa da zamu iya kira mutane daga gamin house kira naka ne a can aka sanye mu abinda na ji ba aka kira zuwa cibo aka ce hold them in your custody for more confirmation mun iyaye mun sha wahala na awa uku a kan rana mun zo mu fara tafiya karfi biyar kafin mu iso biyu da dare duka wannan take-taken da ake yi mana duk kar mu fita mu je mu yi kuka za mu falashe mutane to mu muna rauta muna rauta your excellency inda gaskiya ne ai setting committee da fari wanda general sambo ya zo ya zo ya yi bla bla bla bla bla ba mu ji result din ba mu iyaye yau ana zance za a an yi setting committee muna so a kimanta gaskiya a bi mana sawun wannan ɓeran gida ya tafu da rami mana waje kafin ya shigo ɗaki wannan wannan gidan kuma an ba yi maganinsa ba aka bar shi a haka gobe ma zai ce na samu galaba zan sake aikata a wani gini yanzu ba yi ba in an gina in yanzu boko haram ya tsaya aka ce an bude makaranta ina ƴaƴanmu kusan dubu biyar nan da suna karatu a nan ina za su je makarantar ta fa na mace ne fa a nan a nan local government ba mu da wani makaranta mun dinga kuka shine muna ce ni gwamnatin Borno ya ki mu ne To, 'yar majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar jihar Adamawa Binta Masi Garba ta tashi ta yi jawabi mai sosa zuciya a garin na Chibok. ni yar adama ce ni yar bincika ce ni yar mai bishara ce na san kukan ku tun da nema kawuna an kashe shi na san kukan ku tun da kanina yaron ƙanina shekaran shi hudu garin guje-gujen da aka yi a bincika sati ɗaya aka samu gawansa kawuna sai da aka yi wata uku aka samu kasuwansa so in kai na kuka na san kukan ni uwa ce da wannan abin ya faru ina wanka sai wani abu ya ce mu a ce yarinyanki tana cikin yamma sannan me zaki na kusan minti talatin ina kuka a cikin bayi tun da uwa ta san zafin aihuwa ba wai yaro karami bane ba wanda yake ciki bane aka ce ya mutu sun riga sun kai matan da ya kusan su yi aure so duk maganan da kuke yana sai dai wanda baya da imani ba zai san zafin da kuke ciki ba gara ka gangawan yaronka da a ce au an yi tafiya ba a samu ba au ana da rai au ko an mutu shine bakin cikin wanda zai zo ya yi talla da mutum to ba dan arziki ba ne ɗan dukan mu masu bi ne da muka yarda da littafi mai tsarki ba za mu zo nan da bakin ciki ba ya kamata bakin cikin nan sai mu mai da shi zuwa addu'a ma yaran mu nan da ubangiji Allah ya taba zuciyan su wanda suka kama yaran nan ruhun mai sarki ya taba su saboda su sarka da yaran nan mu same yaran nan amma muka zo nan da bakin ciki ana zagi to wallahi Allah ba zai karba addu'ar mu ba so abinda da mun zo yin nan ba mu zo mu yi siyasa ba ni an ce ni yar boko haram ne tunda ina apc a coci an kore ni amma tunda allah ya zo ce binta za ta zama sanata na zama sanata ana kuma na bude baki na faɗa ma wani pastor na ce in ba saboda na yi zurfi ba a cikin cikin a cikin littafi da na bar coci amma ni dai na san a cikin gidan ubana mun yi rashi amma abin da ya kamata mu yi a yanzu nan ba gune-gune ba ne inda muka taru a nan inda kullum muna samu awa daya muna kuka ma ubangiji akan yaran mu nan ko gwamnati ta so ko gwamnati ba ta so ba ko su ɗin da suka kama yaran sun so ko ba su so ba an mun zo na da zuciya daya. kai ko a ce awa biyu muna mun mun doka me ake ce mishi fasting da hausa azumi muka yi kuka ma ubangiji kowane lokaci inda muke magana na ya kusa kwana 762 watakila a Allah ba a zalimi ba ne aiko a da ya kukan mu. amma muka ce gwamnati za ta yi muna to ne muka samu kanmu a nan ba siyasa muka zo yin nan ba wanda ya kama ku siyasan to ba masoyinku ba ne mun zo ne ne mu gan yau shekara biyu ana bakin ciki ba a gan yara ba an kuma dattijo nan zai tashi ya ce ke minister environment minister national planning minister power eh, advisor na governor amin na minister ita bring back our girls da Allah na hajiya hadiza don Allah ki zo nan wannan matan ne ta fara bring back our girls amma masu kwaɗayi suka tunkuɗe ta anti west su mutanen kaduna ne su musulmai ne ita makarin wace wannan yar kaduna ne kuma dukansu musulmai me yasa ba ka muna maganan addini ba amma namu din da suka ce su ne krista gwamna ya tashi ce ana karya ne yara ba su bata ba saboda menene saboda yana fatin pdp ba shi muka zo yin anan ba in matan nan za su bar abin da suke yin a gidansu sun gan yaran nan a cikin wannan watakila akwai matan gwamna a cikinsu watakila akwai matan shugaban kasa mu yi kuka ma ubangiji in Allah ya ce yaran nan za su zo da rai da muke rokansa za su zo su ne za su ba mu labarin dan allah dan annabi muna cikin bakin ciki bakin ciki nan mu yi kuka ma ubangiji shi ya ba mu yaran nan shi ya sa abin da ya faru shi kuma zai kawo mana yaran nan amma muna kawo maganar siyasa maganar addini nan ba zai kai mu ko ina ba amma mu sai abu guda daya gwamnati nan ta zo da abin alheri abin da za mu zo na mu haɗa hannu mu da za mu ci gaba Kaɗan kenan daga cikin jawaban da aka yi jiya a garin Chibok a hilin makarantar da 'yan Boko Haram suka shiga suka sace 'yan mata ɗalibai a gaban iyayensu da kuma jami'an gwamnati. Kamar da muka ce yanzu haka muna tare da Aminu Hassan Gamawa, lauya na jami'ar Harvard da ke nan Amurka. Za mu tattauna da shi kai tsaye, amma kahin nan za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗanda ke biye da mu yanzu haka ta Facebook. Isa Suleiman ya ce yau da gobe, mu dai addu'ar mu ita ce Allah ya bayyana waɗannan 'yan mata ko hankalin kowa ya kwanta. Isa Suleiman malami a sashen koyar da ilimin kasuwanci da ke kwalejin horar da malamai ta jihar Bauchi a Azare. Sai Comrade Bashir Sharif wanda ya ce yau da gobe muna fatan Allah ya bayyana 'yan matan Chibok Amin amma ina so na yi kira ga gwamnatoci da ƙungiyoyin hahutuka da su sani cewa ba wai kawai 'yan matan Chibok ne ke hannun 'yan Boko Haram ba, akwai al'ummomi da dama waɗanda ya kamata ana magana a kansu, in ji Comrade Bashir Sharif Unguru daga jihar Yobe. Oh, tell me why, sister, tell me why. There's no reply. See these people can be bombing everywhere and killing many families. Running guys and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families. Running guys and destroying our harmony. And still corruption just food the community. Tell me why one day, started hearing things. I couldn't believe I asked what is happening. Say the group Boko Haram started bombing things and killed many people in the community. And I wished it wasn't ever true and just a dream. Oh my God, please help us stop this sanity. Why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends asking me when this misery is gonna end. That's why I know we need to shout out, no need to pretend. People then be bombing everywhere and killing many families, running jeopardize and destroying our harmony when we supposed to live in peace and unity so we can proclaim long life and prosperity bombing everywhere and killing many families running jeopardies and destroying our harmony and still corruption just food the community my sorare kamar da dai muka gaya muku yanzu haka muna tare da aminu hassan gamawa za mu tattauna da shi kai tsaye akan wannan batu na cikon shekaru biyu da sace 'yan matan chibok dalibai a makarantar su salamu alaikum ala aminu Hajji Halima barka da yau salamu alaikum barka dai kana nan ka buya an bar ganin ka <laughs> wallahi sai a hankali abubuwa sun dan yawa ne bada muna nan lafiya kalau kuma muna bibiyan shirin yau da gobe kuna kokari gaskiya sosai wajen wayar da kan jama'a to godiya muke godiya muke Allah ya taimaka Amin amin. Yawwa, to kahin muhara tambayoyi Malam Aminu jiya da aka cika shekaru biyu da sace waɗannan ɗalibai 'yan mata na Chibok, me za ka ce a kai? Wannan abu ne da ya tada hankalin kowa ya tada hankalin duniya kuma ba wai a kan 'yan matan Chibok kawai ba kamar yadda wani ya bayyana ra'ayinsa akwai 'yan mata da dama da aka sace, akwai yara da aka sace, akwai mutane da aka sace. abu ne da yake da takaici a muna mika jimamunmu kuma da fatan alheri da addu'a wa iyayen wannan yaran da yaran yadda suke wanda suke rike da su kuma muna muna addu'a muna kuma fatan Allah ubangiji ya sa a sake su su dawo su da iyayen su wannan yara ba su je ba su gani ba bai dace a ce an yi garkuwa da su da sunan siyasa ko ta'addanci ba wani abu ne da bai dace ba sauran jama'a da ba ma san labarin su ba su ma wanda suke rayu Allah ubangiji ya bayyana su muna kuma yi wa godiya wa gwamnati da ya ba wa irin kokarin da ta yi da jami'an tsaro wajen ganin cewa sun taimaka wajen karfafa tsaro a arewa maso gabas suna ganin cewa idan muka kwatanta da abin da ke faruwa a shekarun baya an samu ci gaba ba ma ji ne sau da yawa eh, amma jama'an tsaro suna iya kokarin su wajen kwato mutane da kwato kauyuka da zaruruwa wani abu ne da ya kamata mai farin ciki da shi a lokaci guda kuma mu ci gaba da yin addu'a mu ci gaba da yin jimami mu ci gaba da yin fatan alheri Allah ubangiji ya kawo karshen wannan fitina waɗanda suka bata ko waɗanda suka mutu ah, Allah ubangiji ya ji kansu wanda suke Allah ya dawo da su amin Yau, Mala Aminu shekaru biyu kenan da waɗannan 'yan mata aka sace su da ma wasu masu ɗimbin yawa, amma idan aka duba yadda ake makarhin sojojin Najeriya yadda inda duk wani abu in ya taso a yankin a nahiyar Afirka za ka ji an tura sojojin Najeriya. Amma shekaru biyu an kasa gano inda 'yan matan nan suka shiga, an kasa kubutar da su an kasa ceton su. A ina aka yi sakaci ne? Wani kuskure ne aka yi? yadda al'amuran suka kawo har haka? To, shi in an tashi bin sawu ba a yin jinkiri, in an yi jinkiri wani lokaci na iya kawowa a abubuwa su daɗa rikirkicewa. Lokacin da aka sace yaran nan mun sani a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata gwamnati matar shugaban kasa ta fito ce ba a sace su ba waɗanda suke mahukunta suka yi Allah wadai da abin suka yi wa abin rikon sa kai na fashi halin ko in kula wanne yana ɗaya daga cikin babban abin da ya lalata abin sai da aka ɗauki makonni waɗanda suka sace su suka kai su guraren da ba za a iya gano yadda suke ba haka ɗin shi ne mataki kuskure na farko da aka fara yi mm. kuskure na biyu kuma shi ne da aka kawo siyasa aka sa a cikin abin waɗanda suke sukan gwamnati da ita gwamnati kanta gaba ɗaya sai siyasa ya shigo ciki ba a ɗaukan abin da mahimmanci wannan suna kaɗan ne kenan daga cikin irin kurakuran da aka yi batun sojojin najeriya da jami'an tsaro kuma ni a irin tawa fahimta shine idan an ce an yi garkuwa da mutane to zaɓi ɗin kala biyu ne ko a yi amfani da ƙarfin soja ko kuma a yi amfani da sulhu wato a tattauna a sake su ƙarfin soja abu ne da idan an yi amfani da shi zai iya sa rayuwar yaran nan cikin halin da ba shi kenan ba saboda za a iya kashe su ko za a iya raunata su ta wannan hanya a hanya ta biyu kuma shine hanyar a yi lallama da sulhu wato a sake su wannan kuma a baya gwamnati ta yi ya kokarin ta har gwamnatin da ta gabata sai ya zama to cewa abin ya zama kamar kasuwanci wasu suna zuwa su kai mun sanya da za a sake su daga ƙarshe kuma sai ya tabbata cewa abin ba hakan nan bane to abu ne da yake da sarkakiya abu ne da yake buƙatar haƙuri na sani cewa wanda aka sace 'ya'yansu su wanda aka sace ɗansa in aka masa irin wannan magana dole hankalin sai tashi dole kuma ya gazawar gwamnati mm. muna fata dai Allah ubangiji ya sa kuta wannan sabuwar gwamnati da kuma jami'an tsaro su ɗauki sabon salo saboda salon da aka yi amfani da shi a baya bai aiki ba mm. yau malam Aminu ban san ka ji jawabin da shugaban kungiyar iyayen yan matan na Chibok Yakubu Inkiki Maina yayi ba inda a ciki ya yi bayanin cewa sun nemi a basu kama taimako na jami'an tsaro ba a basu ba sun nemi taimakon 'yan banga ba a basu ba sun yi tahiya su kaɗai dai har zuwa sun kusa ma shiga sambisa amma ba wani jami'in tsaro wanda aka taimaka musu da shi jiha ba ta da jami'an tsaro ne waɗanda suke ƙarƙashin gwamna ko kamar a lokacin da suka buƙaci wannan taimako da gwamnan jihar borno ai zai iya basu wannan taimako da suka nema na 'yan sanda ko sojoji To wannan shine kuskure da na ce an yi na farko saboda idan muka duba za mu ga lokacin gwamnatin tarayya tana gargashin jam'iyyar PDP gwamnatin jihar Borno tana karkashin jam'iyyar APC akwai tsama da rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Borno siyasa da aka sa a ciki shine shi gwamna ba shi da ba zai iya sa yan sanda ko tilasta sojoji ba dole shugaban kasa shine yake da iko a kansu kuma idan har aka sa siyasa a ciki to ko yayi magana ma ba za a ji ba kuskure a wannan lokaci bayan an sace yan mata shekaru biyu da suka yi aini kuskure babban abin da ya kamata mu mai da hankali a kai shine a yanzu abin da ya faru a baya ya riga ya faru ya wuce kuskure an yi a yanzu wani irin abu ne za a yi a gyara kuskuren baya da aka yi kuma wani matakai ne kamata a ɗauka wanda ba a ɗauka ba ina ganin nan ne kamata mu mai da hankalinmu ba ba wanda yake bukatar dogon bayani ya sani cewa a tabbas abin da gwamnatin da ta gabata ta yi da rafishin shugaba goodluck jonathan da jama'ansa an nuna gazawa kuma akwai mutane da dama da za a iya dora wa laifi amma dora laifi ba zai dawo da yaran ba mm. dole babban abin da ya kamata mu mai da hankali akai shine ta yaya ne za a dawo da su ta yaya ne za a samar da tsaro ta yaya ne za a kawo karshen wannan fitina mm. yawa Jamila tana da tambaya amma ni ina da wata tambaya kuma guda Malam Aminu tun gwamna a jiha dai shine wuka shine nama kaka za a ce gwamna ba shi da iko da jami'an tsaro a jiha shine siyasan da muke magana akai shine a karkashin tsarin Najeriya shine chief security officer wato shine babban jami'an tsaro na jihar sa idan abu ya faru zai yi magana akai amma ni na taba jin hira da aka yi da shi yace a lokacin da ake karkashin wannan gwamnati a sau da dama ya nemi ya ga shugaban kasa ma eh, da kyar zai gan shi in ya gan shi kuma bai wuce ba shi minti biyu ko uku ba eh, to abu ne da idan har aka kasa siyasa a ciki ba a nemi a yi gaskiya ba to hakan na na iya kawowa eh, ci baya a dalilin haka ne ya sa ma mutane da dama suke ganin cewa ya kamata najeriya ta duba tsarin yanayin tsaranta watakila ko za su ke koyon wani abubuwa daga kasashe suka ci gaba kamar amurka a yadda 'yan sanda a kashin jiha suke kuma kowace karamar hukuma tana da zata jami'an tsaro tana da waɗanda ke kula da harkokin tsaro ta yadda ba sai an samu jinkiri ba za a iya ɗaukar mataki idan an samu wani abu da ya kawo fargaba amma bayanin jambayin da kike yi da bayanin da kike bayarwa tabbas akwai sakaci amma kamar yadda na faɗa zan da maimaitawa sakacin baya an riga an yi shi ta yaya za mu kiyaye faruwar hakan a gaba ta yaya kuma za mu magance wannan matsala da wanda har yanzu magance ta ba. kwarai da gaske to malaminu a kungiyar unicef ta mai kare haƙƙin yara ta fito da jawabin cewa mafi yawancin mutanen da ake amfani da su wajen masu kunan bakin wake yara ne to ta yaya kake ganin cewa kamar duk yaran da aka sata baya ma waɗanda aka sata daga damasak na a bayan an saci na yanci bok din nan ta yaya su za a gano cewa ko ire-iren su ne aka yi amfani da su ta wannan hanyar ko kuma su ma suna nan da rai ne har yanzu wani irin taimako kake ganin ake bada wajen ganin cewa su waɗannan yaran su su ɗari uku da aka sata su ma ana neman a kwato su ko kuma ma a masan idan suna da rai ko ba su da rai To wannan tambaya ce da take da mahimmanci abin takaici ne a ce yara kanana ba su ji ba su gani ba wanda ba su ma balaga ba su ake amfani da su wajen kunar eh, bakin wake a kashe mutane ni dinnan ni dinnan uban na a nan irin wannan tada bom da ake yi aka kashe shi so na san ciwon da mutane ke fuskanta idan aka yi maganan wanda suka rasa yan uwansu wanda kuma aka sace su aka tafi da su a kullum aka ce an yi harin bakin wake an yi amfani da musamman yara yan mata tambayar da kowa yake yi su ne su waye wa'annan yan mata nauyi ne da ya rataya a kan mahukunta a baya akwai waɗanda aka kama su ba su tada wannan bom ɗin ba to da ya ci a ce an yi bincike an gano eh, yaya ne ne me makasudin abin suwaye suke sa su kuma me ainihin tarihin wa'annan yaran idan har ma sun yi nasara sun tada bom din har sun halaka mutane to abin tambaya shine akwai bincike da ake yi na forensic wanda zai gano cewa gashi wannan kaza ne eh, ga alamar shekarun wanda suka yi ga daga da suka fito da sauransu abu ne da yake bukatar jami'an tsaro da mahukunta a najeriya su karfafa harkar bincike saboda shi tsaro da ya fi kowanne muhimmanci shi ne wanda aka yi tun kafin abu ya faru yan mata da aka sace wani abu da ni na nemi na gani an yi a baya wanda har yanzu ba a yaba ne a buɗe wata takarda ko wata rijista da wanda duk ya rasa uwansa zai zo ya bada suna ya ce ni suna da 'ya'ya kaza ko mata kaza an sace su ban sani ba ko suna da rai ko sun mutu ya bada da sunayensu in ma yana da hotuna ya bada da hotunansu mm. saboda haka ne gwamnati za ta san iya yawan mutanen da aka sace da kuma irin kokari da za ta yi ta gano yadda suke a baya ba na so in kai mu baya ba a baya gwamnatocin amurka da gwamnatocin birtaniya sun yi bincike sun gano yadda yaran nan suke har ma suka bayyana wa ita gwamnatin najeriya amma abin ta kai shi shine kafin a ɗauki mataki kafin a yi komai eh, aka daɗa mai da su wani wani guri wato ana buƙatar a samu na'urori da kayan aiki a bawa jami'an tsaro wanda da shi ne za su yi amfani su yi leƙen asiri su gano a ina yaran nan suke a ina aka ajiye su eh, ta haka kuma sai su san wani irin mataki ne ya dace ya kuma kamata su ɗauka. Mm. Yau, mala Aminu akwai waɗanda ake jami'an tsaro suke kubutarwa daga hannun 'yan Boko Haram da ke rike da su a yi ƙoƙarin mai da su ga iyalansu da 'yan uwansu amma wani abin ban mamaki da abin takaiti sai ka ga 'yan uwa da iyalai iyaye ma uwa da uba suna kyamar 'ya'yansu da aka kubutar. ta yaya kake ganin gwamnati za ta shigo domin taimakawa irin waɗannan saboda su an ba da laihinsu ba ne sun je ku har sun dawo da ciki ba kafin ka ansa malam aminu amma halima ki tunani ki gani yanzu kina zaune yanda mutane da suke shiga da masu saje kuma da mutanen gari ba san ba ko suna da bom ko ba su da shi ko to babu wannan yaddar mutane yanzu babu wannan yadda amma idan aka sako su mm. aka kubatar da su suka zo aka nuna musu kyama sai su koma wajen yan boko haram din su ce a daura mini bom din in je in kashe kwarai da gaske. don haka eh. dole duk biyun ne da su mutanen da kuma su masu dawowa yawa to a ganin ka ta kaka gwamnati za ta shigo da su da yawa da bangaren jama'a da kuma su waɗanda ake kubutarwa domin a samu fahimtar juna a samu yarda tsakanin su na farko dai wannan abu ne da yake da muhimmanci dukan ku biyu kun yi bayani mai ma'ana wato ba tambayar ita ce me ya kamata a yi kuma waye ya kamata ya ɗauki wannan mataki da muke bukata a yi na farko dai a al'umma da abin ya shafa wanda yan uwansu aka sace ko 'ya'yansu aka sace ko wanda suka sani abokanansu aka sace amma daga baya suka dawo ya kamata su fahimta cewa wannan bala'i ne da zai iya fadawa kan kowa tsautsayi ne ya fada kansu ba wanda yana ji yana gani zai shiga hannun waɗanda za su gallaza masa ya zauna kuma inda a ce su ɗin yake son bi da ba zai ma dawo gida ba da a can zai je ya bi su ya hallaka amma tun da har sun yi ra'ayin kansu za su dawo ko kuma jami'an tsaro sun kama su a dawo da su ina ganin ya kamata mutane su nuna fahimta mutane ne da suke neman taimako a nan amurka idan ko hatsarin mota mutum ya yi ko kuma wani laifi aka yi a gabansa aka yi aika aika za ga cewa an ba shi magani an kuma ba shi shawarwari an kula da shi an duba tunaninsa da hankalinsa an kuma ba shi wato goyon baya da zai nuna cewa ba zai kyamaci kansa ba kuma mutane ba za su kyamace shi ba su jama'an tsaro da mahukunta idan an kama gari ko kuma an kwato mutane ba wai dawo da su cikin jama'a za a yi ba matakin farko shine a fara bincika a gani da yawa daga cikinsu suna da matsala ta rashin lafiya wani ya samu da taɓin hankali wani kuma tunaninsa ya ya canja mm. dole ne a zaunar da su a ba su kula wani abu ne da idan har muna so mu magance kenan amma idan muka nuna musu kyama kamar yadda kike magana hajiya halima wato illar hakan na ɗin shine sai ya zato to na je ni can kila ma sun fi kula da ni fiye da nan na dawo cikin yan uwana ana nuna min ya ban aikata wani laifi ba matakin farko shine in an same su an an fitar da su to ka a dawo da su kai tsaye cikin al'umma a'a a je a ba su abinci a ba su eh, kula ta lafiya a gwada tunaninsu a gwada hankalinsu a kuma samu malamai su musu wa'azi watakila an kure musu kunne lokacin da suke hannun waɗannan mutane an tura musu wata aƙida a warware wannan aƙidar su fahimci cewa suna da muhimmanci a cikin al'umma ta haka ne za a iya dawo da su cikin al'umma da kimar Yawwa mun gode sosai Malam Amin Hassan gamawa da ka samu dama ka zo kai mana waɗannan bayanai masu faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙarin haske mun gode sosai. Na gode ma. Yawwa, to ma saurari iyakacin shirin kenan ka hami ban kwana da ku ga godiya zuwa ga Mubarak Sani Kankiya da Adam Bindawa Musa da Yahaya Abubakar Adam da Salifu Aliyu waɗanda suka bibiye mu a Facebook. Ma saurari iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin idan Allah ya nuna wani ku huta lahiya. Amurka na ta kiran ku a yau mutane na.